yan uwa da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa gidan talabijin din misal hausa muke kuma nazari muke karatu cikin littafi mai albarka da ke magana akan matsayar 'yan shi'a masu limamai guda goma sha biyu matsayansu dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aƙidodinsu kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam littafi da ke ciro aƙidun nasu da matsayansu da tuhumce-tuhumcensu ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga littattafansu mai taken aujazul khitab fi bayani mawqif shi'ati min al-ashab in ba kuma manta ba da karatunmu na baya muna karatu ne cikin majalisi na biyu cikin majalisi na uku wanda a cikin wannan majalisi malam ya ambata cewa waɗannan mutane 'yan shi'a sun saba da sauran musulmai ta yadda suke riya cewa wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba adalai ba ne wai su ma kamar wasunsu ne daga cikin mutane to dai a wannan gaba muke wanda kuma gabar da take gabaninta ta farko da ta biyu tuhuma ce da 'yan shi'a suka yi da kuma riya cewa wai sahabbai sun kafirce bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma an bi an kawo dalilai an tabbatar da ƙaryansu akan wannan da'awa da suka yi na biyu kuma suna riya cewa wai mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa lokacin yana da ransa ba bayan rasuwansa ba wai munafikai ne ba musulman kirki ba ne su ba su tsaya a kafirai ba sun shigo musulunci kenan a zahiri a zahiri ba su yi cikakken imanin da musulmin kirki yake yi ba a zahiri da baɗini sai wai suka kimsa kafirci a zukatansu to wannan shi ma mun ɗauki wannan wato tuhumar tasu mun musu raddi muka nuna ƙaryansu cikinta to shi ne majalisi na uku kuma malam sai ya kawo cewa akwai kuma wasu tuhumar tasu da kuma maganganun malumansu da suke nuna cewa wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba amintattu ko adalai ba ne mun fara karatu cikin wannan majalisi sai lokaci halinsa amma gabanin malam ya kawo maganganunsu da ke nuna yadda suke tuhumar daga littattafansu shine ya fara tabbatar maka da tabbataccen abu da ka san shi a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayyana cewa sahabban nan idan ka nazarci littafin Allah zaka ga cewa Allah masanin abin da bayi suka bayyanar da abin da suka ɓoye masanin abin da ke cikin zuciyar sahabbai da wasunsu shine ya bada wato sifa ya sifanta waɗannan sahabban kuma ya yabe su ya faɗi falalansu a cikin littafinsa kuma ya nuna cewa ya yarda da su ya musu tanadin aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara laqad radiyallahu Allah ya yarda wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar al-ansar da muhajirun mun sani cewa mutanen Madina ne da suka tarbi mutanen makka da kuma mutanen makka da suka yi hijira suka bar garinsu suka tafi zuwa ga madina ɗin to waɗannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu khalidina fiha abada zalika al-fawz kaga allah ya ce sun rabauta rabauta mai girma saboda allah ya yarda da su kuma ya musu tanadin aljannonin da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su kuma za su dawoma a cikin irin waɗannan aljannoni har abada ba su fita daga cikinsu ba kuma Allah da kansa ya ce wannan shi ne babban rabo ko rabo mai girma duk abin da Allah ya kira shi rabo to rabo ne balle kuma ya ƙara siffanta shi da kasancewansa rabo mai girma to sahabai nan Allah ya yabe su ya faɗi falalansu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ma'anan wasatan shine khiyaran udulan kun zama adalai litakunu a 'alan nas adali shine in yayi shaida ake karban shaidarsa to Allah ya ce haka muka sanya ku ku sahabbai da kuma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ku zama masu ba da shaida ga mutanen nan da suka rigaye ku yahudu da nasara da al'umman da suka zo gabanin ku za ku zo ku ce lallai manzannin su sun isar musu da manzanci kuma kun karanta a cikin littafin Allah cikin littafin Allah kun samu an yi bayanin cewa annabi adawa an tura musu hudu shu'aibu an tura shi zuwa ga mutanensa samuda an tura musu salih annabi nuhu zuwa ga mutanensa duk kun karanta za ku zama masu shaida akan mutane cewa an isar sai dai in ya zama sun yi koyi da manzon nasu ko kuma sun ki wanda mafi yawansu ba su yi koyi da annabawansu ba don haka shaida za a yi a kansu cewa sun kafirce wa annabawansu kamar yadda qur'ani ya ba mu labari cewa sun kafirce wa annabawan nasu kuma Allah ya musu azaba tun daga duniya a mafi yawansu in mutanen annabi nuhu ne aka turo musu tufana in mutanen annabi salihu ne mun san irin foro da Allah ya musu in mutanen annabi hudu ne da sauransu to Allah sai ya ce ja'alnakum ummatan wasatan kun zama adalai domin adali in ya bada shaida za a karbi shaidansa akan mutane ku kuma wai kunan rasulu alaikum shahida sai annabi ya zo ya shaida cewa eh shi ma ya isar muku da manzanci kuma min khilali manzancinsa kuka ga abin da kuka iya shaida akan waɗancan al'ummomin to kaga in ana maganan cewa kamar yadda yan shi'a suke tuhuma kamar yadda kuma zamu ji a gaba cewa wai sahabbai ba adalai bane to wannan ayan fa tana magana akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da wannan matsayi kuma tunda aka ce wa kadhalika ja'alnakum aka yi khitabi to farkon wanda aka fara fuskantar da khitabin zuwa gare shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suke raye da shi a wannan lokacin kenan wannan aya min asasi shubuhohi da za su kawo wato za ta yi ta'asilin su za ta tumbuke su daga ginshikinsu za ta tumbuki shubohinsu min asasiha don haka sahabban nan adalai ne malam a karatunmu mun fara kawo ayoyi ɗaya biyu da ya kawo kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas da kuma kadhalika ja'alnakum ummatan wasata yace wal wasatu al adl was sahabatu awwal man yadkhulu fi shumul al khitab kuntum da aka ce kuntum khitab ne akwai nida'ul ghaib ko kuma al kalam fil ghaib asa damiri da ke nuna huwa ko kuma kallamtuhu ko hiya ko kallamtuha wannan ga'ib kenan amma in an ce kunta kunti kuntuma kuntum kuntunna to kuntum din nan da aka ce wa kazalika ja'alnakum duk khitab din ana yin sa ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai su ne awwalu man yadkhulu fi shumulil khitab أضف إلى ذلك الكثير من الآيات التي أثنى الله تعالى من خلالها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو آيوين ندبان بند وأنا وأن الله أتكين وأنا آيوين يبي صحبا من زنسى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند آيوين idan mutum yana zaci qur'ani zai gansu da yawa kamar faɗin Allah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu suwaye suke tare da shi sahabban ne Allah ya ce ashidda wa alal kufari ya ce ruhama ubainahum ya sake cewa tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ya ce su waɗannan mutanen sifar su simahum fi wujuhihim min athari sujud kuma ya ce zalika masaluhum fi taura ya ce wa masaluhum fil injili kazar in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa azima wannan aya ce da take siffanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta bayyana cewa siffar waɗannan sahabbai ba wai eh, wato ta zo bane kawai cikin alkur'ani kaɗai a Allah ya siffanta su da siffofi daban-daban a cikin littattafan ma da suka riga yi alkur'ani a taura da injila Allah ya yi bayanin cewa ga annabin ƙarshe ga kuma siffan sahabbansa abokan zamansa ya ce wa masaluhun fil injili kazar in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zura'a yaghidha bihim al-kuffar wasu ayoyin na daban Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi sahaban annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to dai malam ya kawo ayoyi guda biyu sai ya ce to adif ila zalika alkathir min alayat allati athna Allah ta'ala min khilaliha ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana fadlahum kuma Allah ya ambaci ya bayyana falalolin su wa akhbara bi ridahu anhum kuma ya bayyana cewa ya yarda da su Allah kuma baya yarda da mutumin da ba mutumin kirki ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san halin da kake ciki yanzu ya san halin da zaka samu kanka a gaba don haka in yace ya yarda da kai yana sane da halin da zaka cika a kansa hali ne na kana wanda ubangijinsa yake yarjewa da irinsu to malam sai ya sake cewa wa kadhalika isbatul khairiyya lahum min rasulihim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wacce ayan ta ce kuntum khaira umma khaira umma to haka an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nuna cewa sahabban nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mutane masu alkhairi a matakin farko har ma yake cewa khairun nasi karni sun mallazi na hun sun mallazi na hun in kana neman ka ga mafi alherin wato set na mutane su ne set ɗin da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam set ɗin da annabi yake cikinsu sahabbansa kenan ya ce sa'an nan sai waɗanda suke biye da su sa'an nan sai waɗanda suke biye da su haka alkhairi din mataki-mataki ne wani ya fi wani cika su na sahabbai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka rayu a mafi alkhairin lokaci su suka rayu da mafi alkhairin uh, mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka karbi karantarwa daga suka ji daga kunnensa suka tambaye shi da bakinsu uh, wato suka ji da kunnensu yana faɗa suna ji yana koyarwa suna tambaya ga abin da ba su gane ba haka har ya isar da manzancin da yake dauke da shi to dai da shi da mutanen da suka rayu da su suka rayu da shi su ne mafi alherin mutane sai waɗanda suke zuwa bayan su wanda za su koya su kuma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su Allah bai musu gamdakatar ta yadda suka rayu da annabin sallallahu alaihi wasallam suka koya kai tsaye daga wajensa ba sai dai sun koya daga waɗanda suka koya daga wajensa to haka kuma masu mataki na uku su ne waɗanda za su zo su koya daga waɗanda suka koya daga wato sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam su ne mataki na uku to annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da su cikin wannan hadisi wa nahyuhu an sabbihim kuma wani hadisin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zagi sahabansa ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا yace kada ku zagi sahabbaina na Na rantse da wanda raina ke hannunsa da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kaman dutsin uhudu na zinariya to da bai kai muddin ɗaya daga cikin sahabbai ba bai ma kai rabinsa ba muddi shine kamar cikin tafi guda biyu na mutum madaidaici ba kato mai babban hannu ba ba kuma karami eh, wato mutumin da hannayensa ba su da girma ba matsakaicin mutum ya cika hannayensa guda biyu shine ake kiransa muddu ana ce masa muddun nabi sallallahu alaihi wasallam to idan sahabi ya cika kamar muddi tafi biyu ko kuma ɗaya ma in ji hadisin ɗaya daga cikin tafi biyun ya bayar fi sabilillahi sai ɗayanku kuma ya ciyar da kamar dutsen uhudu na zinari ba na gero ko masara ko shinkafa ko wake ba a'a shi sahabi mu ɗauka shi ne ya bada ko dabino ko wani a makamancin wannan cikin tafi biyun ko kuma ɗaya kai kuma ka ba da kamar dutsen uhudu da kilomitoci ake magana tsayinsa da girmansa musamman tsayinsa girmansa kuma yana da tudu ta sama kamar yadda wanda ya je maka ko wanda ya ga hotonsa ya je madina ko wanda ya ga hotonsa ya san dutsen uhudu to da kamar ɗayanku zai ciyar da kamar dutsen uhudu na zinari to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma balaga mudda ahadihim ladansa da yadda zai karbu a wajen Allah gashi dai yayi babban abu wanda zai ba da nauyin zinarin da in an auna shi a ma'auni ya kai kamar dutsen uhudu lallai ya ba da dukiyar da la'alla wani bai taɓa bayar da kwatankwacinta don ciyar da musulunci gaba ba a rayuwa a duk tarihin musulunci kamar dutsen uhud na zinari wanda in an abinan ɗinsa aka dawo da shi da kuɗaɗenmu na zamani wato kuɗaɗe ne da eh, sai dai a ce malala gashin tinkiya ba zai kirgu ba to lallai inda ɗayan ku zai kamar haka sahabi ya cika guda biyu to na kan bai kai nasa ba kai bai kai ma rabin nasa ba saboda su ne mutanen da suka yi aiki a lokacin da ake buƙatar matsanancin aiki ɗin suka sadaukar suka karbi musulunci a lokacin da ake ƙauracewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ake ƙauracewa addininsa ake kafircewa kuma mafi yawan mutane ba sa ma cikin addini, don haka 'yan tsirarun da suka shiga suna cikin kalubale suna cikin yanayin da za a iya kashe su za a iya ɗebe su, za a iya hana su sakat da sakewa a rayuwa amma suka gamsu don neman yardan Allah suka shiga sai Allah ya karbi su wato ko da takaitacce ne mu ɗauka kamar cikin tafi biyu na wato abin sadaka ko ɗaya sai aka ce to na sanya fi ka kai na baya kamar dutsen uhudu to kaga wannan hadisin farkon sai yana la tasubbu ashabi kada ku zage su menene ta'alili me sababi saboda mutane ne masu matsayi mutane ne masu daraja da suka fi ku ya za a yi kai kuma ka zo kana zagin wanda ya fi ka a tahjuhu walasta lahu kuf'in za ka zage shi wanda kai ba tsaransa ba ne kana ƙasa da shi kai ba komi ba ka zo kana zagin na sama da kai me yasa ka ce kada ku zage su saboda fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa wannan yasa ah, ya zama suna da matsayi suna da daraja kuma Allah yana cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa waɗanda suka ciyar gabanin a yi fathu wadda yawancin malamai suna ce ingantaccen magana kan fassaran ayan nan shine sulhul hudaybiyya wanda Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza suratul fath ta sauka take bayanin wannan budi da Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi sulhul hudaybiyya ba fathu makka wanda ya biyo bayan sulhul hudaybiyyan da wani lokaci ba a'a sulhul hudaybiyyan da aka yi shi a shekara ta shida Allah ya kira shi buɗi ne mai girma shi yasa ya wa'adakum Allahu maghanim kathiratan ta'khuduna ha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lilmuminin mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawarin za su samu ganimomi sai ya fara gabatar musu da fatho din shine aka zo aka yi sulhu wanda a zahiri yawanci sahabbai musamman kuma irin umar ibn al-khattab suna ga cewa kamar abin da ya faru na sulhu in da rubuta dokokin sulhun kamar an yarda da abin da zai bada kaskanci ne wa musulunci abubuwan da kafiran maka suka nema cewa yanzu musulmai gashi sun zo za su yi umra ba za su yi umra ba su koma har madina sai baɗi su dawo bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarkin cewa ya zo yana dawafi. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا شيني الفتح القريب ناس الحديبية دين الله يتي يا سن أبين دكوبا كسنيبا كما الله سبحانه وتعالى بينا تيوا إذن دا ألوكتين أنشغا غريم مكة دنوفين فتحو aka zo aka yi gumurzu aka yi yaƙi to akwai mutanen da muminai ne za ku kashe su ba ku san cewa suna da imanin kawai larura ne da yanayi da kunci da wasu dattaku da tsufa eh, da kuma mata da ba su iya hijira ba wanda Allah duk ya musu uzuri iri irin waɗannan ya hana su su hijiran amma sun gamsu da musuluncin kuma suna cikin makka Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' to wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya ƙi hukunta ayyakin a lokacin ya hukunta aka yi sulhu ta yadda daga baya waɗancan mutanen ta hanyar nan ko ta hanyar can suka samu suka bar garin makka ya zama dai mutum ya kashe uwansa mumini bai faru ba balle a ce mutum ya samu zunubi a wajen ubangiji to Allah ya kira wannan sulhu din faja'ala min duni zalika fathan qariba Allah ya sanya shi ya zama fathun qarib shi wannan sulhi din to aya tana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa mutane ba su zama daidai ba la yastawi minkum man anfaqa min qabli al wanda ya ciyar da dukiyansa kafin a zo a yi sulhul hudaybiya wa qatala kuma irin wannan mutumin har ya zo yake yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah don ganin kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya kalmar kafirai ta zama makaskanciya litakuna kalimatullahi hiya al wa kalimatul ladina kafaru sufla to irin waɗannan mutanen suka ciyar da dukiyansu irin su abubakar as-siddiq da makamantansu suka halarci yakin badar suka halarci yakin uhud wanda badar an yi shi a shekara ta biyu uhud an yi shi a shekara ta uku iri-irin wannan yakin da kuma ɗaukan dukiyansu su ciyar dan ci gaban musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to waɗanda suka yi haka la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala suka ciyar da dukiyansu suka yi yaki gabanin ay sulhul hudaybiyya a shekara ta shida ba za su yi daidai da waɗanda su kuma sai a bayan shekara ta shidan suka ciyar da dukiya ko kuma suka yi yaƙi ba Allah ya ce ula'ika su na farkon a'zamu darajatan sun fi girman daraja min an faƙo min ba'du wa a akan waɗanda suka ciyar da dukiyansu bayan fathu bayan sulhul hudaybiya suka yi yaƙi sai ya ce wa kullum wa'ada husna tare da cewa da waɗanda suka yi gabanin sulhul hudaybiya da waɗanda suka yi bayan sulhul hudaybiya duk Allah ya musu alƙawarin aljanna to amma mataki-mataki ne ba daidai suke ba to in sahabban za su zama akan mataki-mataki to ya kuma tsakanin sahabbai da al'umman da za su zo bayan su a takaici ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da cewa su masu alkhairi ne kuma su suna da falala mai girma kuma ya yarda da su ya ba mu labarin cewa ya yarda da su kuma labarin Allah gaskiya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisi ya nuna cewa mafi alherin mutane su ne mutanen da annabi yake cikin su sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yayi hani kan azagi sahabbansa wa ma'lumun anna inkara adalatihim lallai mutum ya musanta kasancewan sahabbai adalai yaji cewa su ma ɗaya suke da kowane mutum sabbun lahum yin hakan zagin su ne annabi sallallahu alaihi yana cewa la tasubbu ashabi ka zo ka ce to su ba adalai bane in ku ba adalai bane fasikai ne Kishin adali shine fasiki mutum ba zai taba zama ba adali ba fasiki ba sai dai in kafiri ne cikin musulmai ko ya zama adali ko ya zama fasiki saboda sun ma'aurasna alkitaba na istafaina min ibadina hum zalimun li nafsi wa minhum muktasid. wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillahi zalika huwa al kabir Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa da ya gadar da littafinsa ya gadar da shi ne ga waɗanda ya zaɓa daga cikin bayansa waɗanda ya sa suka karɓi kalmar shahada kalmar la ilaha illallah to su ne Allah ya gadar musu da littafi ya ce amma a cikin wanda suka karɓi la ilaha illallah wanda aka gadar musu da littafin alkur'ani fa minhum zalimun li nafsihi irin wannan shine alayin fasikai musulmi ne amma yana aikata sabon Allah subhanahu wata wa minhum muqtasid akwai kuma wanda yake aikata wajibai yake nisantan haramun baya yin mustahabbai baya nisantan makruhi muqtasid dan tsaka tsakiya kenan wanda ya wato ya tsakaita bai zama sabiqun bil khairati bi iznillahi ba wa minhum sabiqun bil khairat a ciki kuma akwai mai gaugawan aikata ayyukan alkhairi da iznin Allah ta yadda yana aikata wajibai kuma yana aikata mustahabbai yana barin haramun gaba ɗayansa yana kuma nisantan makruhi sabiqun bil khairati bi iznillah Allah ya ce zalika huwa al-fadlul kabir جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الآيات to Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa in dai mutum yana cikin da'irar musulunci to a waɗannan matakai guda uku yake ciki ko zalimun nafsi ko muqtasid ko sabiqun bil khairat bi iznillah da al muqtasid da asabiqu bil khairat bi iznillah waɗannan dukkan su adalai ne to in kace sahabban nan ba wannan bane ba wannan bane kenan ka dawo da su mataki na zalimun li nafsihi wa ma'lumun anna inkara adalatihim sabbun lahum zagin su ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da yawa wa nashruhu li fada'ilihim wa manaqibihim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yada yayi ta karantar da mutane falalan su a su falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalan ɗaiɗaiku daga cikin su a ce misali duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mafi alherin mutane sai waɗanda suka ga waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda suka ga waɗanda suka ga waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin ya zama mataki mataki to kaga anan ana faɗan falala ne na sahabbantaka duk wanda ya samu wannan matsayi na kasancewansa cikin wanda suka rayu da shi suna masu imani da shi suka mutu akan musulunci suna da sun rabota da wannan falala irin su lata bu ashabi duk falala ne na sahabbai gaba daya da dai iri irin wannan hadisin khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum duk falala ne na sahabbai ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun wa ummati amana irin wannan hadisin shi ma yana faɗan falalan wato sahabbanci ne to sa'an nan kuma sai ka biyo ka ga cewa akwai wasu hadisan da suke faɗan falalan misali wanda suka halarci bai'atar ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kaga ba a ce dukkan sahabbai ba a'a wani adadi da suka yi wani aiki a wani lokaci laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba sai ka samu wani hadisin misali ya bayyana cewa waɗannan wanda Allah ya yarda da su mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu ka samu wani hadisin kuma na daban yana faɗan falalan waɗanda suka halarci yaƙin badar a ce wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum kaga duk wanda suka halarci yaƙin badar wajen mutum ɗari uku da wajen goma sha uku ko wani abu makamancin wannan duk sun samu irin wannan falala ɗin haka ka samu wani hadisi da ke faɗan ko falalan wanda misali suka halarci yakin uhud ko kuma wani aikin na daban misali wani adadi mai yawa ko ka samu hadisi ɗaya an faɗi cewa mutum goma suna cikin aljanna ko kuma wani hadisin ka ji an ce abubakar yana cikin aljanna umar yana cikin aljanna usman yana cikin aljanna saboda an ce a musu albishir da aljanna lokacin da suka zo suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin rijiyar aris a kusa da masallacin quba kaga mutum uku lokaci guda abu musa al har ya yi ta fatan da dan uwansa shi ma Allah ya kawo shi don ya rabauta da abin da abubakar da umar da usman suka rabauta da shi na basu aljanna saboda an ce izallahu wa bashirhu bil janna da ya ji an sake taba kofan kuma dan uwansa ya alkawarta cewa shi ma zai shirya ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na yi zaton dan uwana ne sai na ce in yuridillahu bi fulanin yuridu akhahu khairan ya'ti bihi in Allah yana nufin alheri da ɗan uwana shi ma zai zo ya kwankwasa sai kuma a bashi aljanna ya ce ina cikin haka sai na ji an kwankwasa sai na ɗauka ɗan uwan nawa ne sai na ce man sai ya ce Umar da zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa ya ce wa bashirhu bil janna kaga nan mutum uku to haka zaka samu wani hadisin shi kuma ya faɗi falalan Eh, mutum ɗaya abubakar ko umar ko usman ko aisha ko khadija ko hassan ko husaini ko fatima da sauransu to dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yada falalansu wa kullu zalika duk wannan yastalzimul adala yana nuna cewa su adalai ne saboda duk cikin mutane babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi ya faɗi falalansu ya faɗi darajansu sai kuma mahaliccinsu da ya san zuciyarsu shi ma ya yaba musu don haka duk wannan yana nuna su adalai ne sabanin abin da za mu karanta na maganganun 'yan shi'a wanda ke nuna sahabban nan ba adalai ba ne duna tawakkuf ba wani tsayawa dole ka yanke cewa sahabban nan adalai ne ana nuna min lokaci yayi idan muka dawo za mu dora daga wannan gaba wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai ku dakace mu bayan dan rabin lokaci hutu rabin lokaci da za mu je zamu dawo mu dora insha Allah